Bakai ba na kai sosai. Ah, Allah. Dukan mu wani nake. Ni na A2 wa. <laughs> Kai wa ni A5 ne ni. Wallahi na ne na gaba. Sai ba na na na drop wani ba. Na saka ka shi na Sai na rike na rike rike for sake. How? How? Kai ba na mai da. kashe kana. Na na da. Eh. gaskiya da ran da ya kamata a cewa wallahi ni ga kuma ina da man higher skill amma ga shi ina na ma son kashe gani amma zo breaking an zo yi breaking wallahi da zuwa na kashe shi da zuwa na samu goma kai ba wani biyu in kashe wallahi da yanzu na na mamaki da na kashe but but still dai na yi I hate you for that shotgun. I hate you. I hate you this gun. Why are some being gun no coca now? Ranger. Yeah man, a ranger shotgun in it's so trash. You know what I'm saying? I want to ask you how I don't know how I don't know how people use people anyway. Oh, would you go back to school? Yeah. <laughs> 这这来好吧，好吧，好干嘞，他走。 不知道吗？大家有位置吗？懂了那。إنا لله لا إله إلا الله kai wallahi na son ɗauki safa sai ban ga two people sai two people suka suka abun gaba da bi ga wasu ga wani ma wurin ka dan munafuka kai wallahi dan bana wallahi shi ne nema na kashe ki wai har da wani samun wuta wawa kawai ke ba na ga ne yake ga shi na sana ƙara kasuwa eh ne kai amma shi ba ka kara ba ba wannan bini ga wallahi wallahi mutane sun ɗauki luti na ba baba ko boy sai ka mun goba sai ka mun goba dan uwan shi zai zo don na kashe dan wannan na shashan sai ba ku ba ga gane wurin ku ga gane wurin ku ga gane zuwa wurin ku ga gane zuwa wurin ko wallahi kamar in ce haka ka gani nan ka gani mutanen sun sun saci min mutanen ɗauko min loot suka yi wallahi dan na yi kai kai này thế nhỉ عامر وانا واعي لما كنت يبنكم حوالي عامر واش وصلك نبيل كله كيف هو ولا قاوني قاوني قاوني ولا ولا قاوني كيا يا وجهي صح صح صح صح صح amma ya bugu ne ya yi aiki kai amma wanda ya bugu ne nan sai gaskiya wanda ya bugu ne da zo da ya bugu wani aka yi ya gada a kusa da shi gaskiya wanda ya bugu na ya wani nan ya wani wani ne ya bige ni mota ko ya gada a kusa da gada ni na da da baka fiye bolle da ya rubuce shi wala da sai ya rubuce shi da um, wace da na ba mu ni na da shi zo zo ga shi zo ga shi zo ga nan dan dan dan dan dan dan dan kai bai gani ba wallahi ko da ke wani doka a don ke I repeat what you're doing,

Yaba guna na kamar suna nuwashi. Na I need that shotgun from you. Thank you. Oh, no, no, no, no, baby. Okay, well, I'll call it. I'll swing it. Whatever we need to. Like, I'll call them one.

Armida, one. That is Bot. one more. Ka mutu. Eh, uh, hmm. Kai na Baba ku mu shiga wannan mana. Zaha zo ku zo ka bude mana wannan abun. Bot Na lillahi kai ba mun ne ci. wa zai tuwo zo kai da Allah ba wanda mu je mu je da Allah za mu kai za mu samu wai mana na ma da splash splash chagu chagu mo <laughs> mo splash mo tun kanka ya balaga eh mana Splash. <laughs> Splash. Vem por ali, cara, tá ruim. Me sorry, me lute. Dá, dá, vamos matar ali na rua, vai. Vou matar ali na rua, vai. Vai! Vai, vai, vai, vai. Splash! Flash. Flash. Cá, cá sao mình đưa bây giờ? Kuzum çok, kuzum çok, kuzum çok. Kuzum çok optik birader. Gel baba ne var lan avuç var. Çok çok Veriyor. No. Ah. do kiri. Ah.

wallahi <laughs> wallahi ba ga shi ana sniping ina baba an tsotso skiva kai kuturu skiva gozo gozo ga chogu chogu wani <laughs> chuck black shield ya mu za za ku zo mu zo mu zo mu zo mu wanda shi shi da kai ba mu 20 seconds ba kun ga shi storm is closing akwai rift oh, akwai rift Nice. Kai ko ne ne ba dauko mini da ba dauko mini da wasa. Eh wa dauko wanda dauko shi yana. Mini, dauko mini. Kai bawa, I can't believe saying sweet thing again. Nine marking, nine marking. One yellow in there, one yellow in there, nine marking. Aya kubini. Aya further inbox. Dạ. Kumbini. Oh, okay. Sanctuary. Eh, sanctuary. Sanctuary. Sanctuary.

minallahi wallahi wai wallahi wai bawa jangan Allah dan Allah muka syirikan wai wai juga lama saja life one jiba tak good ya Get out, bot. No, Baba, help you, baby. Trust <laughs> me. Ai baba na ji daɗin abin da faɗin mutane ya ce no. Yawa yanzu sauya na ɗauko mai kiwo ne shi yasa. Wai gaya ne na gashi irin yawo kan wannan abin shi ne da yawo kan wannan abin shi wai uwar wuta yake yi ya Wani abu. Wannan bindigar wata bindiga ce a wajen je sai ina da sinaiwa ba ina zuwa na bindiga mai wani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wani na ɗauka wani wani su eh ni na ajiye wallahi ku ɗauko ku oje wallahi suna fara spring na su na launch pad ɗin nan <laughs> wallahi kun wani yana yana da skill ɗin Bruno Mars bai san zai karɓe wireless headset wala ba ma masu a etin ma sai da ya samu dami ni ba ga shi su duma su ba ina da eh, ina da eh, da kamata a san mun kayan noma wallahi zo zo zo zo zo zo da dole an san ma kana ina ina nani dole san ma da ka san ya fi daɗin ba yawwa eh, ka ta ni da kama bayan je wurin surprise of energy na zai bari bari bari ku zo mu bude yauke ba ba ba nan wai da ana kudin saya da da su dauki na son san guys mun juya ba yana da biyu to shi da Allah ke da yayin jiya ban da shi sosai ka gani ni ni 100 ni 100 gare ni kawai

ne ka ce mu je mu same su kotu ga shawo sun ba shi ne da biyu kaya na ba shi inna lillahi la ila Baba, how did Na fara Well, wallahi gang, wallahi gang of Zezo, Zezo will break him down. Wallahi, say that Dead, shit on. Wow. Nice one, baru bude man second ba mutane da za su yi breaking muwa wallahi ku hankali ke ba ma kai ne kake sama ni muna kasa ko muna kasa suna da yawa nabil ko mun ji wutar ne ne ana kada ne kike fide da ne a to ni ni kwa ne a wanda BH style ina yin kashe wuta shit on but. that's my shit on wanda mu na ni dai wallahi ya kashe sai na bayana

jini kakashi, wallahi zai iya bude mu anytime a a eh mu gudu mu gudu mu gudu mu gudu mu mu tafi eh mu hazo ku samu wani gurin innan akwai rifin ya kama wannan daya ya kama daya Allah ya kama daya yanzu ina muka yi amir wallahi ni ne area nan na kan ba mutane ba bi wannan mana san bawa wallahi ta kawon na zuwa ina ne lai ina ne uh wallahi na sa samu rafin kutu ba na shi wani Whether it's one! Y'all so bad, get out. None nice, nice one, Lemon. Baronzo, Baronzo, Baronzo, Baronzo. Tamikeni, Tamikeni, Tamikeni. Okay, another. Baba ya gashan gashan gashan ba. Zai zai zan kuma ko da gashan yana kan. Ai sa sama mu, sa sama mu. Ai sa sama mu. Yo, voy a voy a Ah, والله والله دي تكابر نه بيش تكابر نه Get out shit on nice one kai baba ina sweat mode wallahi haba haba haka nake game ina ne dai

Get him. Allah, nice one. Eh Baba ina da Wallahi ni Wallahi ni Ka mutane ne suka shiga box na amma wallahi duk na kashe su. Amin, akwai na address kamar. Kai buha. Allah. Baba. Ya, shi ba ga da ne wannan gani. Allah ka buha.